wulaƙantar mun da abinci abinci kala kala yanzu haka na san na bude nan gurin wani kalar zan gani an kashe mata kuɗi na fi wa kawai an ji an abuwa jikin bari duk kuma warga zaburi ni na da na rasa inda zan saka na rasa inda zan saka yana ba a yi tunanin ma ni na abincin ba kawai kin yi tunanin abincin wata bakuwa ko kanwa mu ce kanwa ta ne ka san lokacin bikin mu ba ta garin ba ne yau da Allah ka ya koyi dan dai wannan ne yanzu nan zan zo gida bari in je Ka cikin ɗaki kwantar da hankalinka ta haƙuri ta haƙuri ma wayoyin nan na ce me ya haɗa ki na to kai haƙuri barin sa maka caji yanzu nan zan ki bani wayata yanzu nan zan dawo ya Thank ah! you. sai ya dawo ya mai gidan mana kuma daga ciki je islame shi a sama kai Allah da haba anti wai mijinki ne zada kina ta wannan tsoro haka ci wani mala'ika gane ba kin rayuwar nake ciki yau kuma a na gansa kuma daga je abubuwan da muka a cikin Shiga daga ciki. Anti, hmm? dalin wan. Eh, um, babarsa ce. A'a, wannan zance ne. Dalin wan ɗin ne kice babarsa? Allah babarsa Salamu alaikum. Dan isulle. Dan isulle. Kuma babu ce ta Babu wanda Salamu alaikum. Dan isulle. Dan isulle. Hello? Dan isulle. Wani kuma wani irin shashanci ne. Ka ga shi bai kira ni ba kuma ni na saka katin dan kudin kenan na siya dan mu yi magana kai dan isu wallahi wannan wani irin shashanci ne karshe ma dai gashi na jima ta shebe wayan nan ko tabbata na ya miki babu ko dan isu billa ko dan eh ita kadai ce take kiransa da wannan suna shi sa na ce ba mutane ina da ayar tambaya fa ba ki taɓa yadda ba amma ni gaskiya jikina ne dai yanzu kirfa mun asiri shiga daga cikin ije kamar wannan mutumin a sama yake je sallame shi san halin da nake ke da mijinki ba hali ku zauna ku dan hira shikenan yana da kina rawan ciki kina ne kamar kin ga mala'ika daga baya ma yi wa'annan maganganun zai saki ko Allah zai sa ya dauka da kanshi nake da ba sai ka saurara ka ji abin da zan faɗa ba kuma ma ba za a ɗauka ba ai in sun san wata ba su san wata ba in fa ba za a ɗau wayan nan ba fa wallahi zan je har gidan saboda ni hankali na bai gama kwanciya ba na kira mata ta ɗaga na kira kuma an ki ɗauka to me ya haka zan je gidan gidan za ni mi kai na bari shiga da kai antini kyale ne. ni gaskiya barin kira wannan kai sarkin natin wanda ya zo kai na gida ni na zauna ta danna faranta miki rai shi ya shi ya da kin zo kina ta wani rawan jiki kamar wanda zai kashe ki ko zai ci yo Allah so nake kin gane in je in gama da shi tunda na ga sa a sama ya zo. Ah, ba je dan fahimtar da shi in gyaggyara masa gurare sai in zo daga baya in kai ki ku gaisa da shi ko ba haka ba. Ni ba inda zan je ta kawai ki banna na. Na kin gama ana kiran shi. Bala magini ne yake kiran shi bari in je in kai mishi. Kin ji? Dan Allah ki Ina zuwa. Thank you. Ina Kika kuma ɗauka? A ban ɗauka ba. Gani ne ya kira tana ta ringi na ce bari in sauke ka maka. Rahila wai me yake sa kike mun haka ne? Wayannan fa dama sai da nace da ke fa kada baki dauke ta ba. Tsakani da Allah. Yanzu ki rantse da Allah biki da wayannan ba. Wallahi ban dauka ba. Gani nayi yana ta kira shine nace bari in kama. Gani nayi yana da muhimmanci a gurin tunda ka ajiye lambobin har guda biyu shi isa ne sauri da gudu na kama. Kinga, ni wannan maganganun naki gaba ɗaya ba su tasiri ba. ba abin da ban ga miki ba dangane da harkan nan waya ta tawa ce waya ki kice ki daina min shiga hanci da ƙurin dini in ba sallan munafunci ba irin nan na irin mutanen mu wai duk wanda aka goya wa mutum sai ya leka ya gani me ruwanka inda a ce wayan nan ta tunda kin san ba take ba wata ta vibration take da kika ji ta barcin sai ki kife ta kawai ki dauko ki zo ki kama amma har kika iya sanin waye ya kira waya ai kin kake nan lalabi kike a cikin wayata ni fa gaskiya ba zan yarda da irin wannan tsarin ba fa ba fa na so Karshe dai kin goyoyi na gaba ɗaya na haramta miki daga yau sai yau waya ta tawo kar ki ƙara taɓa mu waya kar ki ƙara taɓan waya kar ki ƙara taɓan waya kin ji na faɗa miki su ba ke ba wayata yauwa in na aje kayana inda suke in ruwan sama ne zai sauko yi musu mugun duka ba abin da ya shafe zan kira shi ɗauka ma idan haka jirani ina zuwa jirani ana karki ta so kin ji abin da gani jira ina zuwa Assalamu alaikum. A'a. <laughs> Balaraba na ce lambata ta fito kenan. Eh? Dan Allah ka yi sauri ka zo ka kai ni. Sai ga yanzu ke ga inda ke. Dawo. To tun ɗazu fa nake kiran wayan ka fa, ni fa na gaji. Ina ta kiran ka ka zo ka kai ni gida. A ko ina kike kawai ki gaya min. Sai in tafi kawai. Ina gidan man ban tafi bai. To ai ga yanzu ki ce min kina ina kina can ne a yanzu? Ina gidan man. To ai idan za ki ga ina ne gidan sai. Hello kana ina? Eh? Me kace? Kina ina? Hello?

inna lillahi inna ilaihi raji'un eh, eh, balaraba ni mamaki nake yi yayin da aka yi na ganki a anan yusuf gidan yar uwata man ina ba gida na ne ba wani ka ce kai za ne ba yanzu daman Yusuf bala maginan da take ta faɗa daman kanwata gini ya koma ya kake da wata eh eh daman kira akai eh sayan ki ma ban dauka bala magini eh ba dai dauka kike ba ko a'a yanzu na sai kana tana linge sai na ɗauka sai kuma ga kana. Eh, <laughs> ai da yake kin san eh, shi shi abin da yasa ba na son ki ɗauki lambar kin ga bai kamata a ce kina mata aure kuma ki riga ɗaukan waya kina jin muryar karti ba ko ba ka ba suna jin murya. Ai ba daɗi ai. <laughs> Gini take yi ne? Eh gini nake. Eh? Eh, oh, ah, ba gini nake baka ina nufin ah, ina guri da haka da ya rage mana anan kin sai aure ne aka yi shi a gaggauce eh. ko ba haka ba ba shirya ba to dan gurin nan da yake tsakar gida nake so a dan sama zuwa a face shi yan matsalolin sa kau saboda halin sha'anin damuna da dangansa kuka da sauran abubuwa ko ba haka ba a yi filasta kuma kada bulo ya zaizaye barin guri haka ba daɗi to shine aka bani lambar wani magini za ki ga lambobin ma ba ma guda ɗaya bane ai akwai da ɗaya akwai bala magini 1 akwai bala magini 2 eh to shine shine dai gaskiya eh to shine to yanzu ka nuna min inda za a yaɗe a ganwata za a yabo a a sai ka gaya min ganwata za a yabo Allah rahila balaraba dan Allah don Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana nan ta za a yana ba daɗi abu da ya riga da ya faru ya za a yi ki zaman ki a gidanki ita kuma ta tafi gida magana nan ta ta riga ta zo ta wuce ya za a yi ka tara dai ta riga ta zo kin ga dai abin dai gashi dai ma dai ginin dai ginin ba dai za a abin nan din ba dai kawai dai a hakura dan Allah a yi hakuri dama a kaina kake wulakanta yar uwata Allah ya da magana ta kawai da dalili amma zuwa shi mai Wai yawa Eh bala ba ni kuma so nake a ban gaskiya ni na na kuma ni ne lebura. Ai da masifan ke fitowa nan. Yanzu ba ka da fito na ruwa ta. dinga mazura ai da ka bani na ce masa. Yusuf na ce. wata haka kuma ai mun bi ba ku ba ki ba ita eh dan uwa wallahi da kana ce tattara a cikin bidira ban zo ba da banki ba abin da za a yi ba kai ne fara ba aboki na nan sai abin da sai a a a ina za ta gire masa shi yasa ni maka ya annabi da wala magini aka juya mun baya na wannan biyayyar duk wannan biyayyar da take ta sai tana da lallaba yanzu da ta gane cewa kaga ba ni yanzu ban asiri ke kuma ba ke rashin mutunci kuma ni gaskiya ai sai hakura a gaskiya ne wallahi wallahi ya hajimi ba kai ni kuma ba

suna soyayya tun farko lafiya lau amma da an yi aure kuma sai ga al'amura su canja ga mace na cewa matarsa muzurai amma ba ko muna nufin dukkan mazan haka cewa ba wata bai suke jawo mata muzurai ko ba haka ba magana ba ta gaskiya ko ba haka ba saboda haka kar ma ku ji daɗi mata ku ji mun ce ai ana auren ku ana muku kaza kaza kuma idan muka gano matsalolin ku za mu zo mu sako yi wani fim din akan insha Allah shikenan ba saba zan yi kuma ni ya kamata an ba kuma garawan suke sa ko garawan yawa garawan ko garawan dan haka za mu rika canji ma ATM <laughs> na rata mun tafi gida ya ce ai da za a yi tashi mishi saboda na yi a iya hakuri ba yanzu fa kin gane ni ummi akwai so da da ta koma balaraba mi ka san me yasa take wannan abun haushi ta ji da ta gane cewa ai mijin ya ta nema da mai aure ta eh,